Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gari jaran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na rayuwar zamantakewa za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jira abin da za a saurara da Allah a zango shirin namu na wannan lokaci nan da inda yi kaɗan akwai labaran duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar ƙasashen larabawa ta yi tar da yunkurin Isra'ila na soya matsayin tarihin birnin Kudus. kasar morocco na karbar bakuncin taron duniya kan yaƙi da ƙungiyar is an umarci sojoji da su bindige masu kwasar ganima a sri lanka a daidai lokacin da rikicin siyasa a kasar ke kamari don suka cikakkun labaran sakatare janar na kungiyar kasashen larabawa ahmed abuget ya bayyana kin amincewa da duk wani yunkurin isra'ila na sauya matsayin tarihi da na shari'a a birnin kudus abul gates na mai da martani ne ga kalaman da firayim ministan isra'ila naftali bennett ya yi inda ya ce kasarsa ita ce mai mulkin birnin kudus ba tare da la'akari da wani matsayi na waje ba kuma za ta ɗauki duk wani hukunci da ya shafi masallacin al'aksa a da birnin shugaban ƙungiyar ƙasashen larabawan ya koka da yunkurin na isra'ila na keta alfarmar masallacin na al'aksa wanda ya taƙaita 'yancin yin ibada ga musulmi kawai matakin na isra'ila a cewar apoget zai iya haifar da wani tashin hankali da barazana ga tsaro da zaman lafiya a yankin mukaddashin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai enrique mora ya ce zai ziyarci birnin tehran inda zai gana da babban mai shiga tsakani na iran a tattaunawar biyanna ali bakari kani ziyarar na da manufar tattauna batutuwan da suka rage masu tsarkakiya game da tattaunawar biyanna da ta shiga halin rashin tabbas mr mura wanda kuma shine shugaban kwamitin haɗin gwiwa na yarjejeniyar nukiliyar iran zai ziyarci tahiran ne domin tattaunawa da manyan jami'an ƙasar kan muhimman batutuwan da suka shafi farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran ɗin a shekarar 2015 tattaunawar vienna da aka kwashe tsawon lokaci ana yi ta shiga halin rashin tabbas ne tun bayan da amurka ta ce ba za ta janye takunkumin da ta kakabawa dakarun kare juyin halin musulunci na iran ba wanda kuma ɗaya ne daga cikin sharuɗan da gwamnatin tahiran ta gindaya domin cimma yarjejeniya. A wani labarin kuma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Rafael Grossi ya bayyana gaban wani kwamitin kungiyar tarayyar turai cewa akwai damuwa matuka game da halin da ake ciki a Iran inda ya zargin cewa a cikin 'yan watannin nan sun gano wasu alamu na tace sinadarin uranium a wasu cibiyoyin nukiliya da Iran ba ta taɓa bayyanawa ba. sai dai kawo yanzu iran din bata mai da martani kan kalaman nasa ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a maroko yau laraba ne ake bude taron ministoci karo na tara na kungiyar haɗin gwiwa ta duniya kan yaƙi da kungiyar daesh ko kuma is wannan taro wanda maroko da amurka suka shirya zai ba da mahimmanci ga nahiyar afirka a cewar sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen maroko ta fitar kimanin tawagogi hamsin ne ake sa ran za su halarci taron na marrakesh ciki har da goma sha biyar daga afirka wannan kuma shine karon farko da ake gudanar da wannan taro a nahiyar ta afirka daga cikin bakin na afirka akwai kasashe da suka fito daga yammacin afirka kamar su burkina faso niger da kuma benin a shekarar 2014 ne aka kafa kungiyar ta yaki da kungiyar ta is wacce ta kunshi mahalarta tamanin. ma'aikatar tsaro a sri lanka ta umarci sojojin kasar da su bindige waɗanda ke da hannu wajen kwasar ganima a duk lokacin da tashe-tashen hankula masu nasaba da rikicin siyasa a kasar ke kara kamari mutane takwas ne dai aka rawaito sun mutu kana wasu sama da ɗari biyu suka jikkata kana kuma an farmawa gwamman gine-gine ana ta kwasar ganima tun fara rikicin mafi muni a halin da ake ciki dai masu bore a kasar suna nema ga shugaban kasar gotabaya raja paksa da ya sauka daga mulki wanda ke nufin murabus ɗin da firaministan ƙasar ya yi bai gamsar da masu zanga-zangar ba firaministan ƙasar mahinda raja baksa ya yi murabus ne bayan artabun da aka yi tsakanin magoya bayansa da kuma masu zanga-zanga a ranar litinin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. to ga shirya san barka dauke da labaran duniya sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki da yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda yakin da rasha take da ukraine yake neman yin tasiri akan falasɗinu da kuma haramtacciyar kasar isra'ila da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a lokacin da ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya furta cewa shugaban jamus a ƙarƙashin 'yan nazi wato adolf hitler yana da asali na yahudanci ba tuntuɓin harshe ya yi ba yana sane da abin da ya faɗa aƙalla abin da yahudawan sahiyoniya suke so ya kasance kenan wato ya zama na tuntuɓin harshe Labrov ya saboda haka sai su fito suna magana akan ya nemi gafara akan dukkanin yahudawa domin wasu bayanai suka fito daga haramtacciyar kasar isra'ila sun zargi lavrov da cewa fa abin da ya yi fa wani babban kuskure ne mai girma da ba za a manta da shi ba kuma yana nufin kenan yahudawa ne suka kashe 'yan uwansu yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu labrob ya faɗi abin da mutane da dama suke tsoron faɗa ne a rasha saboda kada a zargi rashin da cewa tana adawa da yahudawa tarihin yahudawa dai a ƙasar rasha tun a zamanin tsarin mulukiya na waccan ƙasa ya wuce shekaru 1400 tarihi ne kuwa wanda yake cike da gogoron da yahudawa suka yi a fagen mulki da tsoma baki a harkokin siyasa wannan ƙasa ta rasha da kuma ƙulla makirce-makirce a cikin fadar da ke iko da wannan ƙasa hakanan kuma rawar da suka takawa a fagen tattalin arzikin ƙasar rasha har zuwa shekarun bayan nan sai dai abin da yake da muhimmanci wanda kuma za a iya danganta shi da ɗaya daga cikin dalilan da suka sa labarobi ya furucin da ya yi shine yadda isra'ilawa suka shiga cikin yakin da rasha take yi da ƙasar ukraine duk ƙoƙarin da shugabannin sahioniya suka yi na son ganin lavrov ɗin ya nemi gafara ko janye magana da ya ci tara. hatta wasu kafafen watsa labaru na 'yan sahioniya sun ce wai fadan mulkin rasha ta kremlin ta nemi gafara akan wancan furucin na lavrov sai dai bayan kwana ɗaya kawai fadar mulkin ƙasar ta rasha ta karyata hakan tare da jaddada cewa za su ci gaba da aiki da shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan yakin ƙasar ta Ukraina. bayan da suka kasa samun neman gafara yahudawan sun koma amfani da maganganu na tsokana kamar yadda suka saba babban malamin addinin yahudanci na ƙasar rasha rabbit bill lazara ya buƙaci ministan harkokin wajen ƙasar da ya janye maganarsa kafin abin da ya kira ƙwarewar lokaci malamin addinin na yahudawa ya ce ba ni jin cewa ina a matsayin da zan iya baiwa ministan harkokin wajen shawara amma idan a ce zai nemi gafar yahudawa ko kuma ya bayyana cewa abin da ya faɗa kuskure ne idan ya yi hakan to za a kawo ƙarshen maganar a gefe ɗaya a daidai ranar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take bikin abin da take kira ranar kafuwata wacce a wurin falasinawa take ranar ƙwace musu ƙasa da kashe iyaye da kakanninsu labari ya fito daga ƙasar rashi ta cewa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta aike da tawaga wacce ta kai ziyara zuwa moscow kuma wannan tawagar ta samu kyakkyawar tarba daga minisan harkokin wajen kasar sergei lavrov har ila yau ma'aikatar harkokin wajen rashin ta mayar da hankali wajen yayi kallabin rawar da yahudawa suka taka a lokacin yakin duniya na biyu da yadda yahudawan masu jan wuya suka haɗa baki da kai da hitler a wancan lokacin a birnin berlin na jamus da wasu birane na wasu kasashen gabashin turai wani abu mai jan hankali a dan shine yadda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta wallafa wani sako a shafinta na sada zumunta wanda ya kunshi cewa saƙo daga ma'aikatar harkokin wajen rasha zuwa ga ma'aikatar harkokin wajen isra'ila a ƙarƙashin wannan saƙon zakharova ta yi bayani dalla-dalla a kan yadda 'yan ina da yaƙi daga haramtacciyar ƙasar isra'ila suka isa ƙasar ukraine inda suka haɗa kai da waɗanda rasha take kira da 'yan nazi sababbi domin yakar sojojin rasha zakharova ta ci gaba da cewa da wuya a ce 'yan siyasar isra'ila za su so su ji abin da zan faɗa saboda sun kambama yaƙin da yake faruwa ta hanyar kafafin watsa labaru amma watakila abin da zan faɗa a nan zai iya zama mai jan hankali a wurinsu da akwai 'yan ina da yaƙi daga isra'ila in ji zakharoba da suke yaƙi kafaɗa da kafaɗa tare da mayakan azov na ukraine da wani abu da ya kamata a fahimta a nan shine ƙungiyar azov da sakharoba take ambato wata ƙungiya ce ta masu wuce gona da iri na kishin ƙabilancin ukraine da suke ɗauke da makamai suke kuma ƙin jinin rasha da kuma yaƙatta wannan kungiyar ce rashi take kira da sabbin 'yan nazi na kasar ukraine ta kuwa zarge su da yi wa masu magana da harshen rasanci a cikin ukraine kisan kiyashi tun daga shekara ta 2014 zuwa yanzu musamman a yankunan donbass da kuma lugansk da ya fada a hannun 'yan tawayen da rasha take taimakawa kuma suka kwace iko da su a halin yanzu a hakikanin gaskiya ɗaya daga cikin dalilan da rasha ta bayyana na shirin ta yaƙi a kan ukraine shine fada da wannan ƙungiyar bugu da ƙari yana da kyau masu sauraro su san cewa a lokacin da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky wanda asalinsa ba yahudi ne ya yi wa majalisa haramtacciyar ƙasar isra'ila jawabi ta bidiyo daga nesa ya bayyana cewa ukraniya tana a matsayin babban isra'ila mai magana da yawun ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta rasha ta ci gaba da ambato dalilai na tarihi da suka tabbatar da cewa a lokacin yakin duniya na biyu wasu fitattun yahudawa sun haɗa kai da 'yan nazi wannan yana nufin cewa tana kara jaddada abinda da ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha lavrov ya faɗa tun da fari zakaroba ta kuma ambaci yadda aka rika samun irin wancan haɗin kan a tsakanin yahudawa da 'yan nazi a gabashin nahiyar turai da suka hada da ƙasar poland yakob Likin ya kasance ba Yahudan da ya rika yi wa 'yan uwansa Yahudawa leƙen asiri a birnin Waso na Poland. Yana miƙa wa gwamnatin mamaye Jamus a waccan ƙasar bayanai. Ya kuma san cewa ƙarshe kashe su ake yi ta hanya mafi muni kamar ɗakunan iskar gas. Wani fitaccen bai hude wanda ya haɗa kai da 'yan Nazi. shine hayim ramakovsky wanda ya rika kiran 'yan uwansa yahudawa da su miƙa wa 'yan nazi ƙananan 'ya'yansu da suka hada da jarirai a garin lords na poland domin su 'yan najin su rika gwaji a kansu bisa hujjar cewa idan aka miƙa musu jariran to za su rike manyan yahudawa wato za su kyale manyan yahudawa da ko matasansu. gwaji ne irin wanda ake yi da beraye na cutuka da magunguna wanda yake kaiwa ga mutuwarsu waɗanda suka san yadda fadan mulkin rasha kremlin take tafiyar da ayyukanta da kuma salon tunanin shugaban ƙasar vladimir putin sun kwana sanin cewa da wuya ya nemi gafarar isra'ila akan furucin da ministan harkokin wajen ya dangane da dangantakar hitler da jinin yahudanci idan ku haffa da mulkin ta rasha tana ganin cewa da akwai mabukata a nemi gafara to za ta baiwa ministan harkokin wajen ne umarnin ya yi haka wanda har yanzu hakan ba ta faru ba don haka shugaban kasar rasha bai nemi gafara haramtacciyar kasar isra'ila ba maimakon haka ma ministan harkokin wajen rasha ya aikewa da ismaila haniya shugaban kungiyar gwagwarmayar musulunci ta inawa wato hamas takardar ya ziyarci moscow wannan yana nuni da cewa ya zuwa yanzu an shigar da falasɗinu da su a cikin abin da ke faruwa a yakin ukraine da kuma amfani da shi a fagen siyasa. to ma sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauki da wani jiwa kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Musa Usman na Fulani daga Ilorin Faras Najeriya. Na fito yin nuna bakin ciki na akan yadda su kungiyoyi arewa har ma da kungiyar Fulani ta mai Allah suka sai ma Goodluck People Jonathan fam na takarar tsayawa shugaban ƙasa. Ya kamata kungiyoyin arewa da kayan ku yi haka ku yi nazari Yanda al'ummar arewa suke cikin matsanancin hali na rashi ga rashin kuɗi ga tsadar rayuwa ga rashin abinci kudaden nan da kuka harada kuka je kuka sai mai fam don ku yi bajinta da kiran talaka kuka yi kuka rarraba masu kudaden nan wallahi da abin ya mana alfanu wai a ce har da ƙungiyar fulani ta mai Allah duba da cewa yadda halin da fulanin najeriya ke ciki na wahalhalun rayuwa filanin da duk an sace masu canu ba a tallafa masu ba ba wani magana kirki da aka yi masu gidan rediyo ta ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan radio musulunci ta Iran da ma al'ummar da take sauraron wannan tasha. Mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bayan dama zan tofa baki na akan taron shugabannin kasashen duniya da suke a kasar Ivory Coast akan dumamar yanayi. Hakikanin gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma fatan da za mu yi shine Allah ya sa ba taron shan shayi bane kuma an daɗe ana yin wannan taro ba ma gani a ƙasa. Fatan mu dai Allah Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Allah ya sanya su yi amfani da abin da suka tattauna mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya injina gare ku da masu sauraro ga baki ɗaya. Assalamu alaikum radio biyu ta Hausa Tehran kuna tare da mai magana Muhammadu wanda aka fi sani da suna fafa a nan a gada su bakin wata da lafiya. To a yau dai na shigo ra'ayin ne za na ba da tsokaki na a kan zinarin da ta fito a nan jihar mu a gada su. To talaka dai sun zabara sun tafi neman zinari amma an ce gwamnan jiha ya hana. To mu abin da za mu cewa shine talaka na neman abin da suka ci kuma abin arziki ya fito cikin ƙasa ƙasa za a ce an tsaye da jama'a duk da ma dai ba mu san me suke nufi ba amma dai gaskiya hakan ba daidai ba ne na gode ku tashi lafiya salamu alaikum Radio Musulunci ta Jamhuriyar musulunci da iran ina so ku bani dama yau ni jan hankali dangane da yan uwanmu matasa kuma in ce al'ummar gari baki daya da su kokarin gyara magudanan ruwansu magudanan kananan magudanai na jikin gida wanda suka fito magudana ta cikin gida kenan da kuma magudana wacce take ta gari a lambatu kenan to da allah matasa yan uwanmu ku yi kokari ku gyara ganin yadda damu damuna take sawo kai a ba don komai ba don mu kare kanmu daga barazanar ambaliyar ruwa domin toshewar waɗannan magudanan ruwa ƙanana da manya na gari su ne suke kawo mana a ambaliyar ruwan ruwan sama ko na ƙasa wanda ba mu yi tsammani ba suna na gwani lawan ali gamadan na kiraye ku ne daga nan karamar hukumar kura da ke jihar kanan dabo kuma ina cikin garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran. Mai magana Comrade Iyasu Yakubu Digawa ita suka ɗau jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina a kan taron da shugabannin wakilan mu na Afirka suka gudanar a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire. to hakika mu dai mu wannan taro kwalliya ta biya kuɗin sabulu mu allah ya sa wannan taro ba taron shan shayi ba ne taron da zai amfani ƙasashenmu na afirka ne kuma muna fatan wannan taro zai kawo ƙarshen asarar rayuka da dukiyoyi da sauyin yanayi yake kawowa sakamakon ambaliyoyi na ruwa da ke faruwa a sassan mu na afirka da sauyin yanayi yake kawowa muna godiya radio boh jamhuriyar musulunci iran tukar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mure jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar to muna fatan taron da za a yi na sauyin yanayi a Cote d'Ivoire za a yi taro cikin ƙoshin lahiya a tashi lahiya kuma muna fata zai amfani ƙasashenmu na nafiyar Afirka domin kuma canjin yanayin yana shafar mu hakika akwai ƙasashen da suka ci gaba da dama wanda su suke hudda gurɓataccen haƙin da yake sauya yanayi amma kuma mu ƙasashenmu mu ne masu karamin karfi amma kullum abin ya harkar cewa canjin yanayi canji ne kuma rashin shuka itatuwa da ake yi yana ƙara karfin irin wannan al'amari da fatan ne Allah ba mu zama lahiya kuma Allah ka ba mu shugabanni masu adalci na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. Assalamu alaikum Radio Hausa ta Hiran kuna tare da shi ta tayar da nan a gada jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in kira ga shugabannin layuka na nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da su duba Allah su duba annabi su gyara hanyar sadarwa na layi cewar za ka yin kira musamman a ƙauyuka kana so ka kira 'yan uwa da amanan arziki ka ji labarin 'yan uwanka amma rezo ko do lokaci sai ya hana to ba san ba daga menene duba da cewar yanzu wanga lokaci ne na zamani na cewa sai ka yi amfani da wayar salula ta kira kiraye amma gashi kuma sai kai kiran sai abin kawo cikas idan Allah da a duba mu a duba bangaren sadarwa na musamman kauyuka kuna tare da shi ta tayar daga nan a da jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio VOH Iran kuna tare da mai magana alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wannan matsala wadda ta kici ta kici yawa wai mu za mu ja hankali wai cikin jiha ta Agadez ba wai masu ba hukumomin da za su fitowa su gaya ma matsalar gidan ruwan ga su gaya masa gaskiya wannan abu gaskiya yana ci mana tuwa a ƙwarya akwai gidajen da sun kai wata nawa barbansu da ruwa amma kuma sai aka musu kuɗin kuɗin kamar sun sha ruwa kenan kaga wannan ba daidai ba da gidan ruwa dan Allah da annabi kuma ba su iya rijiyoyinsu wanda suke ba mutanen garin su ruwa kuma mutane abubuwa na shan ruwa ga sana'a ana yi sai kaga mai hali ya ya tambayi gwamnati an ba shi dama ya zo ya yi burtsatse na shan ruwa radio iran mai magana alkasim ne daga nan agadas jamhuriyar nijar shi lafiya mai magana su maɗatai da magarmu jamhuriyar nijar da yake nan da 'yan lokuta kaɗan cikin ikon allah muna tsaron shiga mana ta wannan dama zan yi kira ga al'ummar jihar mu da magaram da ma mahukuntar jihar da tun wuri ya kamata a shirya ma damunan nan don kuwa malam bahaushe na cewa kayan sam ko da wuri ake haɗa shi kenan ya kamata a shirya wa damuna tun wuri tun kafin ta zo domin gujewa halin da aka faɗa a kun da suka gabata shine na toshewar magudanar ruwa da rashin yashi shi gadoji da ma al'umma da suka yi biris suka zamna a magudanar ruwa wanda hakan ko yana haifar da matsala ya kamata a gyara tun wuri tun kafin damuna ta zo domin gujewa irin waɗannan halaye daga ƙarshe ina addu'ar Allah ubangiji ya nuna mana damuna lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka ina fatan za ku tashi lahiya BOH ta hiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Umar wanda aka yi zani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magaram Jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya zan yi magana ne kuma a wannan karan a dangance da cikon shekara guda da mai girma magajin garin jihar da magaram ya cika Abdulrahim Balarabe a basukan mulki. Eh a wannan shekara guda da ya gabatar gaskiya alhamdulillah an gabatar mana da ayyuka na ci gaba masu yawan gaske wanda waɗansu daga su kamar irin share-share wanda suka ɗauki shekaru da dama cikin garin da magaran wanda an zo an kwashe mana su gashi nan kuma ana ci gaba da ƙara eh, share mana gari haskaka mana garinmu da ɓangare na hasken wutar lantarki haka zalika kuma akwai makarantu da dama wanda sama da shekaru talatin zan iya cewa ko ishirin ko sama da haka wanda ba su samu kewaye ba kuma a halin yanzu gashi nan ana ta kewaye mana su haka zalika kuma ga eh, gadodi eh, kwallati da aka yi ta kwashe mana gaskiya alhamdulillahi muna godiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. mai magana ni ne na ko hassan talba george fortescue ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakiltar nan gyara fortescue wato right honorable ibrahim umar a bisa kokarinsa da jajircewarsa na tona wa mutane solar bohalt na ruwa sha a karamar hukumar nan gyara fortescue ward 21 bayan haka kuma kokarinsa na daukan wutar lantarki daga tashan kurege zuwa degubi wannan dan majalisa ya yi kokari ya yi aiki tukuru bayan haka a bisa kokarinsa da ya yi na ƙara ɗaukan wutar lantarki daga fatuskum diddaye garin gambo garin mandagai da ke karamar hukumar nangere da kuma eh, yanki shida garin abba da sauransu wannan majalisa ya yi aiki tukuru allah taimake shi kuma allah ba shi nasara kan kargar muke daga misalin kwasan talba george daga kudancin jihar yobe To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai shirin nan na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين masu سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa shirin da a cikinsa ne muke ƙoƙari wajen bayyana muku abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi al'amura na rayuwa musamman a cikin wannan rayuwa da muke ta zamantakewa da sauran al'umma ba ma sauran al'umma ba da dukkan waɗansu waɗanda suke kewaye da mu tsirrai ne ko kuma dabbobi balle kuma mutane 'yan uwanmu idan masu haro na tare da mu a cikin wannan shiri a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun yi wani tsokaci dangane da ayan da muka bujiro da ita a cikin suratul hujurat inda ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna al'amura na bambance bambancen da ke tsakanin al'umma da kuma dalilin sawo waɗannan al'amura na mutane ya kasance akwai al'ummomi daban-daban masu mabambancan halittu da kuma ƙabilu daban-daban waɗanda su Allah duk ya samar da su sannan ubangiji ya ɗauki girmamawarsa da yake yi yana yin ta ne ga bayi waɗanda suke masu takawa to mun yi wannan bayani a wancan lokaci yau bahasin da za mu fara a kai shine abin da ya shafi zamantakewa da al'umma akwai waɗansu waɗanda la'alla waɗansu suna kiransu da sunan mufakirai wato ma'abuta tuntuni ko kuma tunani mai zurfi waɗanda suke daga ƙasashen turai waɗansu waɗansu ma daga ƙasashen musulmai ɗin akwai waɗansu tunane-tunane da suke ɗauke da shi cewa wai shi ɗan adam ma a salatan allah subhanahu ta'ala tun fil azal da ya halicci ɗan adam ya halicce shi ne akan ya zo ya rayu da sauran jama'a ko kuma dama shi ɗan adam a salatan bisa asalin halittarsa ba mutum ne ishtima'i ba wato ba mutum ne wanda aka halitta domin ya rayu da sauran jama'a ba a'a shi rayuwarsa ma dan adam zai iya rayuwa ne shi kai kadai ya kuma mutu shi kadai ba tare da ya rayu da kowa ba shin a bisa ɗabi'an dan adam yaya take ɗabi'ar tasa ɗabi'ar dan adam yadda aka halice shi allah ya samar da shi an halice shi ne ya rayu da sauran jama'a ko kuma a'a shi a ɗabi'ansa ba ma ruwansa da kowa wanne ne hakika to a nan idan muka ce za mu bude bahasin bahasi ne mai zurfin gaske domin an rabu a cikin wannan tunani rabuwar da aka yi kuma la'alla tana da alaka ne da binciken da kowane bangare suka yi akwai waɗanda suka tafi kan cewa asalin ɗan adam ba mutum ne wanda aka halicce shi don ya rayu da jama'a ba wato babu wata alaka da mutum in an halitto shi yake da ita da sauran ababen halitta zai iya zama ya je rayu shi kadai a daji in ya rayu a daji ya mutu a dajin nan ya kuma zuwa ya koma zuwa ga Allah shi kadai irin waɗannan masu wannan tunanin musamman a ƙasashen turai suna da yawa waɗanda suke nuna cewa shi ɗan adam ma ruwan sama da kowa shi yasa a wasu lokutan musamman ga waɗanda suke fita suna zuwa irin ƙasashe na turawa hatta ma a kasashen musulmai kai hatta ma a kasashen mu na wato afirka idan ka zo za ga wasu gurare wai ci gaba ne idan aka kai ci gaban ci gaba ci gaba sai ka ga an samar da wasu gurare da ake kira gra to rayuwar gra mafi yawa rayuwa ce irin ta turawa ta yadda kai da makocinka ba kuma san sunan juna ba ba ku san juna ba la'allama ba ku taba ganin juna ba ma kai ba ma wai makocinka ga gida ga gida ba a'a za ka iya samu gida guda ne kamar irin gidajen da ake masu dogon wa benaye za ga cewa akwai apartment apartment da yawa a cikin waɗannan wa gidaje ne daban-daban a ciki amma matakala ɗaya ake bi ko kuma irin abun hawa ɗin nan injin da ake shiga a hau ya kai mutane sama duk tare za a shiga amma in an zo an shiga ɗin ko da kun kai ku goma a ciki kun zo kun shiga kun tafi kowa in ya tsaya a hawansa eh, injin ya tsaya a hawa na ɗaya ya buɗe to yan hawa na ɗayan na za su fito kowa ya shiga gidansa ya rufe ya sake tafiya a je hawa na biyu haka za a ci tafiya ko da ko hawa na arba'in ne duk waɗanda suke ciki haka za su ta tafiya a cikin wannan injin da aka hau ɗin mai ɗaukan mutane zuwa sama duk wani mutanen da ke ciki ba ruwan kowa da kowa ba wanda zai ce da wannan salamu alaikum ba wanda zai ce wannan ya sunanka ba a duk kuma suna rayuwa a wannan gini duk ginin gaba ɗaya tare suke rayuwa a nan suke bacci a nan suke tashi su fita irin wannan rayuwa ta turawa hatta a irin mu kamar da na mana bayani sai aka samar da wasu unguwanni wai su GRA to sai ka ga a GRA din ma ga su dai duk musulmai ne gara su wayancan a ce ba ma musulmi ba ne turawan da suke da irin wannan rayuwa a kasashensu amma a mu a ma rayuwar guraren da muke duk musulmai ne amma za ga wai an ɗauko irin wannan rayuwar ta turawa wannan makocin bai san wannan sunan wannan ba wancan ma bai san sunan wannan ba wai idan ma an samu wani wanda yake rayuwa a cikin gari ko cikin jama'a irin cikin jama'a tunda akwai taimakekeniya akwai zumunci a irin wannan rayuwar ce mutum wai sai ce eh, shi yanzu idan yana rayuwa cikin jama'a ne sai ce kai a yanzu ya kamata ma dai tunda ya samu kuɗi bari ya koma gra ya samu wani wata unguwa ta gra ya koma da rayuwa ya je ya zauna a can domin a can ne zai fiye samun watayawa ba za a sa masa ido ba jama'a ba su da yawa ba ruwan wani da wani to sai ga ya tashi ya koma can to irin wannan nazariya din irin wannan fikira din irin wannan tunanin na cewa wai asalin dan adam an halicce shi ne shi kan kansa shi kadai ya rayu shi kadai saboda ka ba ruwansa da sauran al'umma kenan to kaga wannan wata rayuwa ce ko kuma wata irin fikira ce wacce aka ɗauko ta asalatan daga waɗansu waɗanda za ka iya kiransu ba su da alaƙa da addininmu na musulunci fikira ce wadda ta taso daga irin waɗannan turawan da ba su da alaƙa da jama'a ba su da shi yasa ga cewa rashin alaƙa su da jama'a da rashin alaƙa su da sauran al'umma kuma su kan kansu da suke rayuwa irin wannan rayuwar sai ga sun je kuma sun ɗauko karnuka waɗansu ma hatta 'ya'ya ba sa haifa sai su ko da ko ya ɗauko ma yana da mace ɗin sai su haihuwa sai su je su ɗauko kare suna kiwata kare da shi suke bacci akan gadonsu su masa wanka abin da dai ake wa 'ya'ya haka suke wa karnuka to irin waɗannan jama'an duk wanda ya dubi yaran rayuwarsu rayuwa ce wacce take a bisa haƙiƙa su haka suke tsammanin cewa wai ɗan adam yake da sauran al'umma to saboda ainihin lokaci ya ya yi mana halin nasu za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin to yanzu kuma ga shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan foto ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne a kan ƙasar libya da irin dambarwar siyasa take fama da ita wacce har yanzu ba ta zo ƙarshe ba sannan kuma da yin dubi a kan irin rawar da wasu ƙasashen afirka za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan hali da ƙasar take ci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ya zuwa yanzu za a iya cewa ta tabbata 'yan siyasar ƙasar libya ba za su iya warware matsalolin da suke ciki ba saboda babu wanda yake a shirye ya sauko ƙasa domin ya hadu da abokin hamayyarsa kowane ɓangare so yake abokin hamayyar tasa na siyasa ya zo ya same shi a inda yake su kuma bi shi amma ba a sami wata matsaya ta tsaka tsakiya ba da za a haɗe da juna tun a shekara ta 2014 ne jagoran siyasar ƙasar ta libya suka buɗe tattaunawa tsakaninsu domin kawo ƙarshen rikicin da ƙasar ta faɗa ciki a shekara ta 2011 da aka kashe mu'ammar gaddafi an yi taruka a ƙasashe daban-daban kama daga morocco sannan ya zuwa ƙasashen faransa da kuma jamus amma duk an kasa lalubo hanyar rawa da matsalolin da ƙasar take fama da su a duk lokacin da aka yi taro za a fitar da bayanin bayan taro da kuma kullar jeniyoyi sannan har a rattaba hannu a kansu domin kawo ƙashin saɓani da samar da hanyoyin fita daga dambarwar siyasar da ake ciki sai dai tun kafin alƙalamin da aka rubutun da shi ta wadda ta jike sai an gudu ta koma gidanta na tsamiya abinda hakan yake nunawa dai a tashin farko shine 'yan siyasar libya sun kasa warware matsalolinsu a mataki na biyu kuwa shine cewa manyan biranen turai waɗanda suka rika jawo 'yan siyasar domin tattauna tsakaninsu sun gajiya wajen taimakawa domin kawo ƙashin rikicin wannan ƙasa watakila dalilin da ya sa haka ta kasance shine cewa libyan ba ta daga cikin kasashen da suke baiwa muhimmanci na koli a siyasance kuma ba ta kawo musu wani cikas ba a halin yanzu dama da yanzu a tana ɗaya daga cikin muhimman matsalolin da kasashen turai ɗin suke fuskanta bayan faɗuwar gwamnatin kaddafi da kuma kashe shi shine na kwararar 'yan gudun hijira daga afirka da wasu ƙasashe ma zuwa nahiyar turai da alama zuwa yanzu an wararra wannan matsalar wacce ita ce tafi damunsu wannan ne zai sa a yi tunanin lalubo bakin zare a cikin ƙasashen afirka musamman ma dai waɗannan ƙasashen da suke zagaye da libyan wato makwabtanta domin kuwa ƙasashen nahiyar afirka musamman masu makwabtaka da libyan sun ɗanɗani su iya gwargwado saboda halin da libyan ta samu kanta a ciki fatsamar makamai a hannun mutane a ƙasar libya wanda ya kai ga kifar da gwamnatin kaddafi da rikice-rikice da yaƙe-yaƙen da aka yi a baya sun yi tasiri a cikin ƙasashe kamar mali niger chadi tunisia da ma algeria wasu kasashen sun fi wasu tasirantuwa daga rikicin libyan saboda yadda makamai suka watsu a cikinsu hakanan kuma yadda mayaka da suka samu horo a can libyan suka koma kasashensu dauke da tunani na ta'addanci da kuma dauke da makamai a bisa wannan dalilin ba maslahar kasashen makwabtan libya ba ce barinta ta ci gaba da kasancewa cikin matsaloli. maslaharsu ita ce a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da gwamnati mai ƙarfi da za ta iya shimfiɗa ikonta a duk faɗin ƙasar ya zamana tana hulɗa da waɗannan ƙasashen a cikin watannin bayanan dai an cimma wata matsaya a ƙasar ta libya a tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasa da majalisar dokoki a kan kafa sabuwar gwamnati sai da gwamnatin riƙon ƙwarya ɗin ta ƙi amincewa ta miƙa mulki ga fati fashaga wanda majalisar dokoki ta zaɓa a matsayin sabon firaminista sa ido da tsammanin cewa mutanen libya za su warware matsalarsu da kansu ba abu ne wanda zai yiwu ba don haka da akwai buƙatar a miƙa masu hannun taimako yanzu yanzu za a iya cewa ƙasashen larabawa da suke makwabtaka da libya musamman masar da algeria da sauran kasashe na wato afirka idan har za su yi aiki tare za su iya lalubo hanyar da za a ware matsalar wannan kasar sai dai waɗannan ƙasashen na afirka sun nesanta kansu daga abin da ke faruwa a ƙasar libya dalili kuwa da akwai da ita kanta libya ɗin take neman nesanta kanta daga siyasar tsohon shugaban kasar mu'ammar gaddafi ta kusantar kasashen baƙaƙen fata musamman mun kuwa ga yadda a lokacin rikicin kasar wasu baƙaƙen fata daga cikin kasashen afirka masu makwabtaka da libya da ma na nesa suka kai wa ƙaddafin ɗauki wannan ya taimaka wajen ƙara tazara take tsakanin mutanen libya da kasashen nahiyar afirka baƙaƙe su kuwa manyan kasashen larabawan da suke iyaka da libya wato masar da algeria suna da saɓani a tsakaninsu a kan yadda suke kallon abin da ke faruwa a cikin ƙasar ta libya masar ta karbi bakuncin kwamitin rubuta sabon tsarin mulki na ƙasar ta libya wanda za a yi aiki da shi bayan kafa sabuwar gwamnati ƙarƙashin fatima shaga a yanzu haka ma dai da akwai shirin cewa wata tawagar za ta isa ƙasar masa daga libya domin ci gaba da tattaunawa to ita kuwa ƙasar algeria ta bakin shugaban ƙasarta abdulmajid tibun ta bayyana amincewarta ne da yarda da gwamnatin haɗin kan ƙasa wacce ta ƙi miƙa mulki ga fatihi fashaga da majalisar dokoki ta amince duk da cewa wasu majiyoyin ƙasar ta algeria sun yi ƙoƙarin baiwa magana ta shugaban ƙasar tasu wata fassara ta daban da nuna cewa baya nufin cewa wannan gwamnatin ta rikon ƙarya ce kaɗai halittacciya wannan yanayin da halin da ƙasar libya take ciki yana jaza ganin an sami wata matsaya tsakanin ƙasashen da suke zagaye da libyan da suka hada da larabawa da baƙaƙen fata a kan yadda za a taimaka mata ta fito daga wannan dambarwa kamar yadda ba a cikin sansu ba rikicin ƙasar ta libya ya shiga cikin ƙasashensu to ya zama wajibi su ma su miƙa wa libyan hannun taimako domin ganin cewa an fitar da ita daga wannan yanayi da ta samu kanta. idan za a iya tunawa kasashe kamar wato chadi sun fuskanci matsala mai girma ta yadda wasu daga cikin ƙungiyoyin adawa da suke ɗauke da makamai sun kasance a cikin ƙasar libya kuma sun sami horo daga wato ƙungiyoyi daban-daban na wannan ƙasa wanda bayan koma wasu cikin ƙasar chadi ne aka samu barkewar wani sabon rikici wanda a ƙarshe ya kai ga mutuwar shugaban ƙasar idris debi to a wasu ƙasashen masu alaƙa da libya ɗin wato ta fuskar iyakoki kenan irin wannan matsalar ta shiga cikinsu ta yadda waɗanda suka samu horo a Libya suke koma gida ɗauke da makamai idan za a tuna a ƙasar mali an samu rikice-rikice na masu ɗauke da makamai ko masu tsatsauran ra'ayi na addini wanda suka kusan kwace iko da arewacin ƙasar mali har sai da ƙasar faransa ta shiga da ƙarfinta inda ta wato kawar da waɗannan masu ɗauke da makaman dukkan waɗannan da dalilai ne masu ƙarfi da za su sa ƙasashen a matsayinsu na makwabta da kuma ƙungiyoyin da ake da su a nahiyar ta afirka kama daga kungiyar tarayyar afirka da na yammaci da kuma gabashin afirka da za su yi aiki tukuru tare domin ganin cewa sun fitar da kasar daga halin da take ciki to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirinmu muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala you da wani maka kawo shirin nan baki da amma kafin ban da ku sai mun taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. sakatare janar na kungiyar kasashen larabawa ahmed abuget ya bayyana kin amincewa da duk wani yunkurin isra'ila na sauya matsayin tarihi da na shari'a a birnin kudus abul gate na mai da martani ne ga kalaman da firaministan isra'ila naftali bennett ya yi inda ya ce kasarsa ita ce mai mulkin birnin kudus ba tare da la'akari da wani matsayi na waje ba kuma za ta ɗauki duk wani hukunci da ya shafi masallacin al'aqsa a da birnin shugaban ƙungiyar ƙasashen larabawan ya koka da yankurin na isra'ila na keta alfarmar masallacin na al'aqsa wanda ya takaita 'yancin yin ibada ga musulmi kawai matakin na isra'ila a cewar abuget zai iya haifar da wani tashin hankali da barazana ga tsaro da zaman lafiya a yankin mukaddashin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai enrique mura. ya ce zai ziyarci birnin tehran inda zai gana da babban mai shiga tsakani na iran a tattaunawar na ali bakari kani ziyarar na da manufar tattauna batutuwan da suka rage masu tsarkakiya game da tattaunawar na da ta shiga halin rashin tabbas mr mora wanda kuma shine shugaban kwamitin haɗin gwiwa na yarjejeniyar nukiliyar iran zai ziyarci tehran ne domin tattaunawa da manyan jami'an kasar kan muhimman batutuwan da suka shafi farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran din a shekarar biyar tattaunawar vienna da aka kwashe tsawon lokaci ana yi ta shiga halin rashin tabbas ne tun bayan da amurka ta ce ba za ta janye takunkumin da ta kakabawa dakarun kare zuwa halin musulunci na iran ba wanda kuma ɗaya ne daga cikin sharuɗan da gwamnatin tahiran ta gindaya domin cimma yarjejeniya a wani labarin kuma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya bayyana gaban wani kwamitin kungiyar tarayyar turai cewa akwai damuwa matuka game da halin da ake ciki a iran inda yi zargin cewa a cikin 'yan watannin nan sun gano wasu alamu na tace sinadarin uranium a wasu cibiyoyin nukiliya da iran bata taɓa bayyanawa ba sai dai kawo yanzu iran ɗin bata mai da martani kan kalaman nasa ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a maroko yau laraba ne ake buɗe taron ministoci karo na tara na kungiyar haɗin gwiwa ta duniya kan yaƙi da ƙungiyar da'ish ko kuma is wannan taro wanda maroko da amurka suka shirya zai ba da mahimmanci ga nahiyar afirka a cewar sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen maroko ta fitar kimanin tawagogi hamsin ne ake sa ran za su halarci taron na marrakesh ciki har da goma sha biyar daga afirka to da wannan zamu kakare sai Allah ya mu ca an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa na muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya